Kaunace ta Ubangiji godiya ga Allah ba da ya nuna mana wannan rana ranar Lahadi kwana wata goma sha shida cikin watan Oktoba shekarar dubu biyu da ishirin da biyu. Ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah karatu na daga zaburar Sura ishirin da biyar aya sha hudu. Zaburar Sura ishirin da biyar aya sha hudu. Asirin Ubangiji yana tare da masu tsoronsa, shi kuwa zai nuna musu alkawalinsa. Gari Ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa, amin. ayar hada cewa tana daga ayuba sura 28 aya 28 ayuba sura 28 aya 28 ga mutum kuma yace duba tsoro ubangiji shine hikima kuma nisantar mugunta ita ce fahimta ayuba sura 28 aya 28 ayuba sura 28 aya 28 ga mutum kuma yace duba tsoron ubangiji shine hikima kuma nisantar mugunta ita ce fahimta bari ubangiji Allah ya ba mu fahimta cikin sunan Yesu amin ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kaunataccen ubangiji na ji wasu rayoyi masu ban dariya game da tsoron Allah wasu mutane sun gaskanta cewa littafi mai sarki ya ce ku ji tsoron Allah ba yana nufin cewa ku ji tsoronsa ba wato kaunacece a zahiri yana nufin ku ji tsoronsa kawai don matsayinsa a turanci ana cewa reverence wato ba wai kana tsoron mutum zai iya dukanka ko zai maganinka ba amma kana tsoronsa domin matsayinsa kaunacecen ubangiji ban san wane littafi mai tsarki suka karanta ba ko kuma suke karantawa amma littafi mai sarki na ya ce ka ji tsoron Allah shi kenan wato ko ta wani fanni Ibraniya Sura goma sha biyu a ishirin da tara Ibraniya Sura goma sha biyu a ishirin da tara ta ce shi huta ne mai cinyewa wane ne bayya tsoron huta ko mahaukacin kare ne idan ya ga wuta dole sai ya gudu littafin sarki har yanzu a cikin karin magana sura ɗaya aya bakwai karin magana sura ɗaya aya bakwai ya ce tsoron ubangiji shine farkon ilimi amma wawaye sun ki hikima da kuma koyarwa kaunataccen ubangiji wannan ayar tana nufin cewa idan akwai hikima a cikin ku kwata-kwata za ku ji tsoron wannan Allah don haka idan aka ga wanda bai jin tsoron Allah har yanzu tukuna yana da'awar cewa shi mai hikima ne to lalle yaudarar kansa kawai yake yi wato duk wani magana cewa mutum na da hikima a dubi mutumin idan babu tsoron Allah to tabbas babu hikima kaunace ta ubangiji yanzu tambaya ta gare ku ita ce shin kufa kuna tsoron Allah kaunace ta ubangiji ina so ku yi tunani game da wannan tambayar sosai kafin ku amsa shin da gaske kuke tsoronsa wato shi Allah idan kuna jin tsoron Allah da gaske to lalle ba za ku taɓa tsabawa dokarsa ba idan muka dubi karin magana sura uku aya bakwai karin magana sura uku aya bakwai ya ce kada ku zama masu hikiman kanku ku ji tsoron ubangiji ku rabu da mugunta wato kaunacecen ubangiji akwai hikima irin ta mutum akwai kuma irin ta Allah Don haka ana shawartar mu mu zama masu hikima irin ta ubangiji ba ta kanmu ba kada mu nuna cewa mu muna da sani fiye da kowa kuma mu ji tsoron ubangiji mu rabu da mugunta wato zunubi kenan bari ubangiji Allah ya bada ikon hakan amin lokacin da aka tsoma hannuwa cikin zunubi ana gaya wa Allah cewa ba a jin tsoronsa kenan wato duk mai zunubi daidai ne da mai cewa bayya tsoron Allah bari ubangiji Allah ya tsare mu ya cire mu daga irin wannan cikin sunan Yesu amin cewa kai mai hikima ne a idanunka wato mai tsoma zunubi ba wai kawai yana cewa bayya tsoron Allah ba amma yana nuna wa duniya cewa yana da hikima irin tasa yana iya zama kamar Allah ba shi da iko yanzu don kun yi zunubi kuma bai yi komi a kai ba amma ina ba ku shawara ku daina saboda fushinsa yana zuwa ga dukkan masu zunubi kaunace ta Ubangiji Roma Sura ɗaya aya sha takwas, Roma Sura ɗaya aya sha takwas ya ce, gama ana bayyana fushin Allah daga sama akan dukan rashin bin Allah wato rashin adalci da kuma aikin mugunta na mutane da suka danne gaskiya ta aikin muguntarsu kaunataccen ubangiji akwai fushin Allah kuma fushin Allah nan za ta bayyanu daga sama daga dukan masu rashin adalci masu aikatawa mugunta masu danne gaskiya masu aikin mukuntar. don haka mutuba inda muka fada cikin ɗaya daga wayannan halayya bari ubangiji Allah ya kubutar da mu amin kada ku kasance cikin wawaye waɗanda suka zaɓi kada su ji tsoron Allah ana son zama masu hikima ana so Allah ya rufa muku asiri kuna so ku guje wa fushin Allah to lalle ku ji tsoronsa kuma ku nuna wannan cikin cikakkiyar biyayyarku ga kalmarsa bari ubangiji Allah ya sa mu zama masu tsoronsa masu biyayya mu tabbatar mu na nan tsarkakkiya cikin jinin Yesu mu zama masu bin kalmarsa bari ubangiji Allah ya bada ikon haka amin darasi da aka bamu a yau darasi domin mu ɗauki mataki a kai ya ce idan ana da wata hikima ko kaɗan za a ji tsoron Allah a nisanci zunubi daga yanzu. Darasi da za mu ɗau mataki a kai tana cewa idan ana da wata hikima ko kaɗan za a ji tsoron Allah a nisanci zunubi daga yanzu. Bari Ubangiji Allah ya ba da ikon haka amin. kaunataccen ubangiji karatunmu na shekara muna cin gaba da Matthew sura 23 har zuwa 24 karatun littafin sarki da muke yi cikin shekara ga baki ɗaya muna cin gaba da Matthew sura 23 har zuwa 24 kaunataccen ubangiji godiya ga Allah uba da ya nuna mana wannan rana bari ta zama rana mai alheri mai albarka mai wadata sai kuma gobe dan Allah ubangiji ya kai mu za mu sake mu ji wata fasara war salam